Allah ya sa da yin jahiliya cikin nan eh akwai alkhairi tunda tana numfashi da idan Allah za ta samu lafiya sai dai abin da yake dauke a cikinta ya yi rabo ban gane me kake nufi da haka ba ina nufin ba zai samu ganin duniya ba an rasa shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na jawo mata asara kada ka dauki alhakin abin da kaddara ta haifar ka gode wa Allah da ya dauki da ya bar ɗaya don yana da ikon daukan su duka biyu godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala amma in dai har abin da yake cikin ta ya rabo ai ta yar shi kenan ko zan iya shiga yanzu in gata a'a sai dai zuwa anjima yanzu nan za ta kai ta ɗakin ward in ya so zuwa anjima sai ka je ka ganta shikenan nagode sani baiwa Allah yawa san da zuwa ya cikin naki Hassan sun ni ne wanda na kaɗe ki da mota na kuma kawo ki asibiti Allah sarki ai ba komai sautsayi ne baya wuce ranarsa na iya bakin ƙuri na ga cewa na kaucewa haɗarin amma hakan sai gagara saboda ban an karaba na ganki a gabana ba laifinka ba ne ni ya kamata ne maka godiya da har ka ɗauko ni ka kawo ni asibiti inda wani ne zagi na zai yi. watakila ma ya tafiya banna a wajen farin ciki ko kaɗan yanayinki bai dace da hanyar da kika dosa ba domin idan na fahimce ki kina nufin cewa ciki na an same shi ba tare da aure ba tabbas ba tare da aure ba ne kuma ba iskanci ne na same shi ba amma dole ya kasance ai ɗaya daga cikin biyun ne ko? ba lalle ba ne bayan da rayuwa ba ta kasancewa kamar yadda ta zo min cikin kunci da bakin ciki ayyukan sun tsaya cik lami duk inda na je neman aiki sai a ce babu hatta wajen fasa duwatsu na je a ara min kayan aikin ma aka ki kuma ina tunanin garinmu da ƙyar zai ƙara kwana uku malam kenan amma in ba mantawa kai ba malam ka san yadda muke yin rayuwa a cikin gidan nan yau da akwai gobe babu don haka yanzu ma sai mu ci gaba da haƙuri har zuwa lokacin da Allah zai kawo lami kenan kullum na ɗaya zo zafi sai ki kwara min ruwan sanyi so da yawa zan ki masu cike da rarrashi sukan cika min ciki ko babu abinci ni dai na gode Allah da ya azurta ni da ke a matsayin mata malam zancen akwai ziga da yawa yanzu haka zance nan da kake yi kai na tafi yake da ya fashe <laughs> ba haka ba ne ai wannan zance ne na gaskiya bari ma in baki wani labari da baki san da shi ba to ina ji sun ah, san akwai eh? abba na fito zan tafi makaranta to shi kenan a dawo lafiya a ah, abba na manta baka bani kudin makaranta ba yaro dai yaro ne na san dai yanzu kin yi wayan da zaki san abin da ake nufi da babu don haka bani da kuɗin da zan baki ki kai musu da ina da kuɗi yanzu sakina masara zan auri don haka in kin je ki ba su haƙuri ki ce in an samu za a kawo shikenan sai na da Allah ya ba sa'a sakina Allah na gode maka da ka azabta ni da wannan zuri'a wallahi ina mai matuƙar farin ciki da ya kasance wannan yarinyar ɗaya ce wallahi ai duk wanda yake da sakiya hmm. zai yi alfahari da ita domin yarinyar nan tana da nutsuwa hmm. hankali tun da muke a gidan nan ba a taɓa kawo min ƙararta ba mutuniyar ya ya saki baby saki baby sai mana saki baby kyakkyawa mace ba ta ɓoyewa koda tana cikin hijabi wallahi kyakkyawa ce ke kina da kyau sosai na gode ina yini ina yini kuma wannan ba irin gaisuwan ba ne wannan ai gaisuwan tsofaffi ne ina laifi ma ki dan ce min hi kin san mu gaisuwan mu na gayu ba ta da tsawo tuntuni nake ta zama a nan ina ta zaman jiranki saboda ke kawai na zo nan na zauna saboda in ganki gashi ko makaranta zan tafi ya za a ki ce min za ki tafi makaranta bayan kin san awa nawa na bata a nan wurin a zaune eh ni da gayuna muna zaune muna jiran ki sannan ki zo ki ce min za ki je wani islamiya babu inda za ki je sai ni na baki izini makaranta zan tafi kuma baka isa ka hana ni in tafi makaranta ba dan haka ni kaga tafiya na ya za ki ce mu zaki kai ta yaya za a yi gayu na jiran ki tun ɗazan sannan yanzu ki ciwo ki ce za ki tafi wa islamiyya dan Allah ka rabu da ni ni makaranta zan tafi ni fa ba irin 'yan iska 'yan matan nan bane naku My friend, make it for rock. Make it for rock. Слабите чи? na rantse da Allah sai na rantsar da yarinyar nan sai na huta da ita kai ban damu ko da za ta mutu bane ni dai kurin bukata na ya biya a kanta kawai bukata na ya biya haba ali jamilu haba haba ga mata nan kaman jamfa a jos za ka tsaya wata bushes wata malo babe za ka tsaya tana wani yankwana ka kana hawa pagosis alaji haba what wannan kare ba baka da hankali yare na ne yare na ne wannan ba zai gane ba ne yare na ne to bari faɗa maka duk duniya babu mahalukin da ya isa ya raba da ita kuma duk wanda ya zo ya ce ma in rabu da wannan yare na san ba masoyina ba ne makina ne saboda haka kai daga yau kana cikin layin makiyana kuma bari faɗa maka daga yau ba ni ba kai na kore ka daga cikin click din ka fita daga cikin click din nan na cancel din ka daga click din mu baka cikin click din mu kobo na ko CC na kai ya ƙara shiga hannun shi kun ji na ga mu ko saboda haka ga nan ya bar nan wurin kurin bros bros mu wannan a jawo ne dan Allah wuri dan Allah ba alai jamilu dan Allah wuri alhaji ni ba zan iya tafiya ba wallahi ba zan tauba ne magana dan Allah wuri dan Allah dan annabi kai hakuri ka saba sana a cikin fogasis ya zan iya rayuwa ni ba ka fogasis ba wallahi ba zan tauba bros bros dan Allah malam wuri dan Allah bros ina zuwa ina zuwa ina zuwa a cama luwa kore shi da Allah da Allah bros kore da Allah da Allah bari man haba ni da ma wannan gani ina ganin take da kansa bai kamata ma muna fita da shi da Allah wari sai ka ba shi hakuri kaga yanzu kan ran shi ba in ran shi ya ka san abin da ka iya faruwa ka gane ka je kawai ka bar magana a hannu da Allah ka gaba ba su ba da Allah karka da mai magana da Allah fashi wannan lokacin da kaga kai kai kalle ni nan da Allah su ba da Allah ka gane daman bai kamata muna tafiya da wannan gaya a click din bane a jawo ne wallahi ni bana so a ja magana to gabe bros ni bana so a ja magana nan ne ka san ga nan in ran ni wallahi da bros ya biye mun ta wallahi da sina wawwan kama samari a ah, no no no no no kalla ga me zai faru ka bari bana so ran yaron nan ya ɓaci da Allah in ran shi ka bros mu je da Allah sorry sorry sorry da Allah sorry da Allah Allah sorry nonsense zo mu dauke shi da Allah Ni ban san yadda zan yi da shi ba. Kuma duk lokacin da ya gani sai ya yunkuri mini wani abu ni kuma gashi tsoron shi nake ji. amma me yasa baki faɗa a gida ba sai da yanzu da abun ya fara yawa ya fara damunki hmm? mana yi tunanin kamar in na hana shi zai daina ni sai na ga shi kuma kwata-kwata ba shi da niyan bari mahaifinsa za a gayawa ya ja masa kunne ya muku tsakani babu shi babu ke salamu alaikum wa alaikum salam ana salama da sakina to ka ce tana zuwa Umma amma kin san Abba ya hana ni fita fa. Kuma ta yi ma wannan banzan jamilu ne ma ya zo ni mana. Idan kuma ba shi bane ba fa. Hmm? Sai ki je ki gani idan shi ne sai ki dawo. Kuma ai dole ki fita tunda kofar gidanku izo. Kuma hmm? fa mun fi son fa ki auren nan ki huta kowa ma ya huta sakina. sakina ke nake jira ki bani dama domin in shigar da maganar ki a gurin iyayena da duk wani burina na duniya bai wuce na mallake ki ba da za ka yi haƙuri ka tafi ka dawo wani lokaci saboda yanzu gaskiya kai na ke min yana daga cikin al'adar mace idan ba ta son saurayi ta yi masa ƙarya rashin lafiya Ni ba ƙarya ne ba. Ka je kaɗin kawai ka dawo wani lokaci. Wato cikin yana tabbacin cewa hankalinki bai kwanta ne. ya kamata ki gane irin sanda nake miki sakina shin da zan banka da zuciyata ki ga abin da yake cikin zuciyata kansa kuma sai magana nake ta miki amma hankalinki na wani guri wani haka ne sikina hasashe ya nuna mun cewa gabaki ɗaya ba ki tattare da ni lafiya ke a zo nan wurin ki na zo ni ba za ka samu gani na ba saboda kaina na mun ci ke yar gidan matsiyata ni za ki wulakanta ni to wallahi baki isa ba ikon Allah ni ba a ma taɓa an ba a ma wulakanta ni ba ma na yi rashin mutunci balantana an yi min ban ziyawa wuya kurin kai kuma me kake cewa ya fiye maka alheri kuma kai bari ma ma ka shi daga yau kada ka sake zuwa gurinta idan kuma ka sake zuwa wurinta wallahi sallahi sai na yi maganin ka domin ta wace ni kadai ni kadai ta wace na faɗa maka idiot shi kenan ɗan makara yanzu yanzu nan yanzu wallahi shine umma shine ya biyo ni har gida ban san yadda zan yi da wannan yaron Fatima wani irin mugun mutum ne. Shi kuma ba magana aure yake miki ba ko? Duk maganganun da suke fitowa daga bakinsa babu na alkhairi. Daga zagi sai bakar magana. Bisa ga dukkan alamu ba daga gidan mutunci ya fito ba. Kuma umma wallahi da sharri yake bibiya na. Abin da za a yi idan mahaifinki ya dawo, ki gaya masa don a yi gaggawa shiga tsakaninku da shi, a yi muku iyaka. abin kuka ki daina kuka ta shi je ki kwanta ki huta idan ki ya dawo kun ma yi magana tashi ki ta isa na kwadaita da ita matukar kwadaituwa hankali na ba zai taɓa kwantawa ba har sai na ganta akan gadon bacci na zan iya kashe ko nawa ne inda har zan samu biyan bukata na akanta ban damu ko dai zai salwanta ba dai bukata na a kawo min ita kawai abin da nake so da ku ku faɗa min ya zan yi kai ko kake da yanda za a yi in dai ba har so kake mu jaddada maka ba kai kake da wanda zai iya zuwa ya ɗauko maka ita ya kawo maka ita a lokacin da kake so ka biya bukatanka ya kuma maida maka da ita a daidai lokacin da kake so ba tare da an samu matsala ba ba wani nake nufi ba illa audu mugun aiki tabbas wannan aikin na audu ne audu mugun aiki kaɗan kenan da ke cikin aikinsa wanda yake aikatawa don haka zai iya aikata wannan aikin na san shegen zai iya amma ya ɓata min raini. ba na buƙatar ƙara ganin shi a kusa da ni ne kwata-kwata to aiko idan har ana son aikuwar wannan aiki ba tare da an samu kuskure ba ya zama dole a neman audu mugun aiki domin kuwa shi ne kaɗai zai cika mana wannan aiki ba tare da matsala ba duk wanda aka kawo domin cika wannan aikin to a gaskiya muna tare da fargaban aumi nasara au kuma asiri ya tono kuma na san ba za ka so hakan ba kun sa abin da nake so je ku nemo min shi ku nemo min shi yanzu yanzu nan ku ce ina kiransa za ku dawo ku zo min da sulu karka ji komai akwai ɗaya a ciki akwai ɗaya a cikin mota a wannan na riga na shirya ka gama da shi na gama da shi za a kawo mai raba a jikinta da mai sanyi da Allah na bai raba na ji komai in dai sulu ne a gidan ya tara waye ne yara ne suka kira ni sun tadda ni a ƙarƙashin gada na ta da kwalba biyar tasta only five bottles gani ka san dalilin abin da ya sa na ƙara kiranka sun mun bayanin komai sai dai mai magana kuɗin kawai good yanzu ya kake ganin wuyar yiwuwan aikin ba shi da wani wuya a guri na ba ina gurin wani ne zai shekara goma bai kawo ma ba yanzu kana nufin aikin yana da sauƙi kenan <laughs> inda ka cin tuwo da miyayya kuwa haka yake da sauƙi ni a gurina yanzu yaushe za a kawo min ita yaushe kake so kawai a kawo ta yau nake buƙatan ta da daddare eh eh yau da daddare yau da daddare an gama kakkasa na cikin hold on ba ko kai da baitin karka damu baka da wata matsala kin ganta? Ban ganta ba malam. A'a. To ina yarinyar nan ta shiga ne? kuma yarinyar nan ba ta saba irin wannan abun ba fa malam jiya karfe goma na dare fa muna nan wurin har ka shiga gaban mu sai da naga ta shiga ta kullo kofa sannan na tafi na kwanta to ina ce shiga shiga makwabta ki duba da Allah. Makwabta da safen nan malam. Ki je ki dudduba Ɗauko gyale. Ah, ihun me nake ji a waje ne? Ihu kuma malam. Kona kamar murya 'ya ta sakina. Malam wallahi wannan murya sakina me yasa baki faɗa min balami sai yanzu da abu ya ɓaci to ko me muka yi akai yanzu an riga an cuce mu an cuci zuri'ar kika ce dan gidan waye dan gidan alhaji isa ne wanda yake cikin jihar ba zan yadda ba sai na ɗauki fansa kamar yadda suka ƙona zuciyata da wannan abun bakin ciki wallahi sai na ɗau fansa ba zan yadda isa isa saurare ni da ɗanka zuwa ya ɗauki wuƙa ya soka min na mutu da ya fiye min da wannan bala'i da ya kunna min a cikin zuciya ko da yake na samu labarin wannan ba shine karo na farko da yake aikata irin waɗannan abubuwa a kan 'ya'yan mutane ba to ina mai tabbatar maka da cewa in ma ba shine na farko ba wannan shi zai zame masa na ƙarshe kuma mafi zafin sakamako ban gaya maka ba zan zauna ina kallo duniya suna ebo kura suna zuba akan ɗana ba dole ne in tashi tsayin daka in kare ɗana ni ne ubansa ni ne garkuwansa bari ka ji isa ban san komai akan gidanka ba ni ma abin da na sani ir da Allah ya mallaka min ita kenan gare ni kuma ya zame min wajibi in kare mata haƙƙinta tsaya in gaya maka wani abu guda ɗaya menene a gidanka har da wani abu zai taso da gidana ya shiga gidanka me gare ka jamilu bai maka kamai ba haka ce ko kwarai kuwa a haka ce ko get out da ni kake zancen mu zuba mu gani sai hukuma sun bi mun kadina mutumin banza mutumin da me za ka kalli hukuman a hakan mu zuba ni da kai shege ta. kowa ya sallama Jamilu a kwankwasa kofa Jamilu a kira ka a waya Jamilu wasiƙa an kawo Jamilu to wannan bakin bakin da ake sa wannan yaron na gaji da shi a gaskiya na gaji dole ta yi tsayin kare wannan yaron Jamilu ne kuma Wadin ya zo dinga kwararar sallama ya wani kumfan baki yake wai Jamilu ya je ya waye shi fyaɗe. Fyaɗe? Fyaɗe fa ka ce fa Alhaji. Fyaɗe mana. alhaji wannan fa ba karamin kasafi ba ne fa wannan ni gaskiya ba zan taɓa yadda ba wannan yaron ko kaɗan fa ba zai taɓa aikata irin wannan laifin ba ba halin shi ba ne shi yasa ban ɗauki kyasan a hankali ba ban mishi riƙon tsakanin kashi ba dole ne ka bi masa hakinsa kuma ba zan taɓa ja masa Allah ya isa ba a nan duniya nake buƙatar a hukunta su suma. hello ka zo gida na son ganin ka to alhaji wa ka buga waya jamilu jamilu alhaji ka san fa ba zai aikata wannan laifin ba eh ina jin ka a'a kamar yadda na gaya kai ma fa DPO ne ya kamata ka ƙara security a waɗannan wurare naka bai kana sakaci ba wallahi kana wasa da wannan yanzu ji ka sa da ƙara su ƙara securities Masa eh, eh. a ka kwantar da hankalinka in Allah ya zo ya da zan bari zan kira ka zan kira ka zuwa anjima eh na ga sajan dina da wani dattijo na sun shigo na sa ko wani kes kenan gela da na gan shi eh akwai damuwa kan gaskiya okay i will call you back mm. thank you ranka ya daɗe wannan tsohon ne ce na son gidanka sannu baba kana lafiya ko ah, akwai matsala ce ai lafiya ba ta kawo mutum wajen duk wanda ka gani a nan yana da matsala to lafiya ya ta ce a kai mata fyaɗe fyaɗe na lillahi wa inna it is a very serious case Uh, sashen ko baba kuka Allah su eh, a ko me yasa kuke haka kullum ka ka ce ko kamar ku iya daukan wannan ba wannan ba sai da mu din wani bane sorry sir to fara da tana fara baba yi masa bayanin yadda abin ya faru yau ne da safe muka tashi ni da mai ɗaki na sai muka samu yar mu ɗaya da muka mallaka ba ta kwana a gida ba muna ta jimamin haka ma'aika nan ma'aika nan ba labari kwatsam sai muka jiyo ihunta daga waje a iya zama iya yana cikin jimami sai suka ji karanta a waje ina jin ka baba muna fitowa sai na ganta a cikin wani hali na firgita da galabaita har jini na kwarara a kafarta ya rin na wawo ci gaba ina jin to da muka tambaye ta waye ya mata wannan aika aika sai ta ce wani yaro ne jamilu dan gidan alhaji isa na GRA Eh, tun da san gidan da sauƙi ma gidan alhaji isa a nan jare alhaji isa ba? Eh, jare ba na rubuta sa a baba kwantar da hankali suna da kasan ka gidan zan haɗa ka da shi saja ɗin sai ku ije da shi a kawo su amma yanzu abin da za ka yi shine za ka kawo kuɗin Eh, mashin da kudin takarda da na biro na shi wani statement din da aka yi dauka ranke daɗe ni na ɗauka takarda da biron da kuke amfani da shi da motoci da babura duk gwamnati ce ke siya kuma ita take biyan ku za ka goya mana aiki ne kana nihin ba mu san abin da muke yi ba ne a tale shi a na fahimci baka damu da yadda ka ba shi yasa ya kake maganan nan ko yalla ni na damu da yata na damu da ita to shi kenan yanzu abin da ka so da kai baba ka yaƙuri ka bar magana da yanzu lokacin da aka kawo motocin da babura ɗin da kuɗaɗen da ake bamu na gwamnatin sai a magana kes din ko kuma ni nan ganin nan da kuka mu in ban da naira hamsin ba na maganin komai ita ma ce fa ne zan yi amma in za ta yi kai kar ka daina mana wayo ka dube shi da kyau ka je ko ka dube ni ka ɗauko naira hamsin ka ce mana da ita za maka aiki ai mafi kankanta ka ɗauki naira ɗari biyar ka bashi in ma ka ba da ɗari biyar ɗin taimaka maka kawai muka yi baban inda ɗari biyar ɗin ka bashi je maka aiki in babu kuma shi kenan Allah shi kiyaye hanya baba ka yi sauri ka kaɓata mana lokaci zan je in nemo zan kawo wannan kuma matsala ka ce baba in ka samu ɗari biyar ɗin ka bashi maka aikin ka a muran kai daɗi za mu aje wannan statement har lokacin da ya dawo sai mu ka aje statement ai in ya baka ɗari biyar ka tasa daga inda ka tsaya in bai bada ɗari biyar ba dad ya ake ne muna da wani trip ne zuwa london wai yaushe har ka dawo daga istanbul har kake kokarin sake fita ka san dalilin da yasa na kira ka a'a ba sani ba alhaji yaron nan fa bai san komai ba tsabagen sharri ne kawai watakila ma ina jin talauci ne ya dame shi shi ne ya kirkiro abin da zai samu kuɗi to wallahi tallahi ya bi hanya da take cike da ramummuka da kwazazzabai don ba zan taɓa yafewa ba ba zan kuma bari ba me halaka ka da wata yarinya a gidan sule mai gadi ni ba ni ba komai ban san ta ba ah, to umma aure za ku mun ya zan ji kuna kiran sunan wasu irin sunayen kamar na talakawa haka su wani sile mai gadi haka ko hmm. Hmm. to ya zo nan ya ce a daren jiya kawai ya shi fyaɗe ni fyaɗe kaga kwantar da hankalinka dan albarka na sani sharri ne yaron nan bai aikata ba bai san da wannan al'amarin ba tsaba sharri ne kawai ina bacci na mai daɗi mai cike da mafarki masu daɗi kun taso ni kurin kun zo kuna mun irin wa'annan maganganun amma ban ji daɗi ba wallahi ya za a yi wani ya zo da magana irin wannan a kaina har ku tsaya ma har ku saurare shi haba ni ku gani da Allah ni dai ba rana da wannan magana ban san ta ba ban san komai a game da kanta ba hajja ni yunwa ma fa nake ji da akwai abinci a ciki a'a abinci kai yana nan a dining table yana da yana da ni da ni ko ni sai ba alhaji ka gani ko na gaya maka yaron nan bai san komai ba tsaba sharri ne kawai ba wani abu ku banda kawai zan ɗauki mataki akai suna da Allah ya sauke Allah ya sauke lami wai hukuma don ka kai musu ƙara a bi maka haƙƙinka sai ka biya kai za ka biya kuɗin kaza kuɗin takarda kuɗin bayro kuɗin acaɓa malam sai haƙuri haka ƙasar ta zama babu inda cin hancin nan bai je ba to yanzu ni ban san ma me zan yi ba wai caji ofis ma kenan ballantana a ce kotu na gashi ni ba ni da kuɗin ɗaukar lauya kai ko kuɗin sammaci ma ni ba ni da shi mala akwai kuɗin dashen larai a waje wajena yake nan da sati guda za ta kwashe a sai a yi amfani da shi kafin lokacin sai a mayar mata yauwa to ki ɗauko min in ya so ko waccan akwai uwar garke sai in siyar a mayar mata da kuɗinta amma ya jikin nata jiki da sauƙi malam na yi mata ruwan ɗumi ta yi wanka amma sai dai har yanzu tana firgita Allah ya isa Allah ka saka mana Allah ka saka wa alaikum assalam ki fito da kuɗin in na dawo sai in karɓa in tafi ko Wa alaikum salam. Dama kai ne Malam sulaiman mai gadi? Ni ne, ya aka kuka gane gida? Yanzu nan nake kokarin komawa wajen ku. Ka zo mu je ofis mu muna neman ka yanzu yanzu nan. Kana da dama ka shirya bakinka a nan gurin domin duk abin da ka faɗa zai zama shaida a kotu. Ran Ranka daɗe ko dai ba ku gane ni bane Ni ne fa yanzu nan naje je na kai muku ƙarar ɗan wannan mutumin da kuke tare da shi. me yasa tun farko baka gaya mana gaskiya ba ka je gidansa ka ci mutuncinsa ka wulakanta shi ka zo mu je muna neman kawo ya hayyu ya kayyu ranka daɗe ka ji tsoron Allah ka sani duk abin da za ku aikata Allah yana jin ku yana ganin ku duk inda kuka buya kuma wallahi ba za ku buya ba za mu je lahira kuma za ku yi bayani akan duk abubuwan nan da suka faru malam yaya na ji hayaniya ta yi sama haka ashe har sun zo ki duba abin mamaki lami mutanen nan da na je na kai musu karar dan wannan mutumin saboda ba ni da kuɗi shine yanzu ya je wajen su wai sun zo tare wai a kama ni har gida ga su um, ofisa kuna bata mu lokaci Allah mu tafi da shiga mota can mu station ba Allah mu je ga mota can mu je ka shiga ciki bari in gaya maka ba zan shiga motar nan ba sai dai ku kashe ni ku sanya gawata a ciki ka. ba za ka shiga ba ba zan shiga ba ofisa ran kai ga kuɗin mashin ku same ni a can zo mu tafi zo mu tafi ki kuka ki bar su je bai wuce su kashe ni ba kuma in suka kashe ni za mu tashi a lahira inda akwai babban alƙali zamin shari'a mu je <laughs> Duniya ta zama abin da ta zama sakina. Babu mai gaskiya sai mai arziki. Babu wanda yake tausayin talaka ko kaɗan. Ki duba ki ga halin da yaran da saki a ciki. Amma wai uwar sai ɗauko malai ɗan sanda sun tafi da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. <laughs> Ki daina kuka umma. Allah ya fi mu sanin dukkan halin da muke ciki kuma gare shi muka dogara a sani zai saka mana akan dukkan cin mutuncin nan da aka yi mana ah, tun zo muna tuhumanka har yanzu baka yi magana ba baka ce koyo ba kana bata mana lokaci ka ji abin da alhaji ya ce kana yi ma 'yan sanda kazafi alhali ma yaron ba shi a garin shin ba za ka yi magana ba ya magana kuwa ai shi ma ya san ƙarya yake wa yaron sharri ya yi mana yana so ya ci zarafinmu da yana da gaskiya da ya magana ai to abu ɗaya na dubi zaman tare zaman mutunci da aka yi da billahi lazi sazan a kulle su ya yi shekara guda in ga wa mai belin shi shi yasa domin ina gaya mutane idan maciji yayo kanka talaka yayo kanka kyale macijin nan fara kashe talaka nan tukunna sannan ka farwa maciji to ku ja mishi kunne alhaji kana da muka ce ka yafe masa duk waɗannan laifin da ya maka na yafe mishi saboda zaman tare amma a ja mishi kunne idan ya kuma ba zan zauna nan ba can kwata zan wuce abuja ka yi wa alhaji godiya cewa ka samu alhaji mai tausayi da saukin kai ba don haka ba laifin da kai laifi ne kai babba wanda ya kamata a hukunta ka yalla ne zan wuce a kyale shi tafi na yafe mishi amma wallahi da kuma da shi a yi ta jan shari'ar da kanka za ka ce ba ka yi kaga na farko dai baka da komai baka da kowa saboda kai talaka ne dan gane abin jingina ba kowan komai ba banza a banza a gari mu yanzu ma mun taimaka maka ne wallahi da ba ma ba fara tura ka gidan yari ba tun daga nan ya kamata gode wa Allah da ka samu aure haba alhaji yaron nan duka duka nawa yake kuma shekarar shi nawa har da zaka ce zaka yi mai aure yaro ne fa karami yaro ne karami yake irin aikata irin wannan abubuwan gaskiya alhaji ne dai wannan gaskiya sharri aka yi mishi kinga ki mun shiru lokaci yayi da zamu dinga mu gaya kanmu da kanmu gaskiya kin sani na sani yaron nan ya aikata wannan abu dannewa nike muna rufiya lokaci a zamu dinga faɗa duniya gaskiya don haka na gaji aure zan mishi ƙwarai kuwa sau nawa na sha zuwa gidan shi ina tarar da 'yan mata a gidan za ki gaya mu wannan magana to ki gaya mishi dole ne ya fitar da yarinya ya aure in bai fitar da yarinya ba ni zan zaɓa mishi a'a alhaji gaskiya ba zai yi ba yaran nan fa yaro ne yaran zamani ne bai kamata a ce za a bullo mai ta haka ba a bi shi a sanni ya nemo a shi da kanshi to da ya fi muku sauki ko ya zaba a cikin 'yan matan da yake bi in bai gwada ta mishi ba to wala duk da na jajibu dole ne ya bi in shi dan zamani ne ni ma ya haɗu da uban zamani kuma dole ya bi Ma, tun jiya nake ta kwara amai kuma nake ta jin kasala a jikina. Yaushe da ki da al'aja sakina? Na hmm? ku bata muku abin kunya a cikin gari na bata muku suna hasa da inda kuka wuce kuna ɗaɗɗar a cikin jama'a ba laifinki ba ne sakina ki mana laifi ba Allah mahalicci mu ma ba zai kama ki da laifi ba ballantana mu ba maganin ganin laifi ki sani cewa Allah yana ikonsa akan duk wanda ya so a kuma lokacin da ya zo. akan kuma duk wanda ya so ki shiru ki fawar awa Allah komai kin ji kake manta da karatunki ki tuna cewa ke kike karantar da ni ayoyin alkur'ani da hadizan manzo sallallahu alaihi wasallam kar ki manta cewa kin karantar da ni wata aya daga cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul sharhi inda Allah yake cewa dukkan tsanani yana tare da sauki sannan Allah Ubangiji ƙara yin magana a aya ta gaba cewa a duk inda tsanani yake to yana tare da sauki na shiga hukuma amma laifina suke gani wallahi abadan addini na bai halatta min ba umma da sai na kashe abin da ke ciki na huta da wannan takaicin da yake tare da ni Balaraba, Mero? Ta nike za ku biya ta gidanmu sai mu taho tare. Tab, mu bi ta gidanku? ai ke yanzu babba ce kin fi karfin mu balaraba kwai sheda ne yarinya yanzu ke ce ta zama yar mu ai abun ne na gani da tazara sosai kamar ya ban fahimci me kuke nufi ba hmm, ai ba za ki gane ke kin gama ba wata maganan boye boye kawai tsakanin mu ni dai kawai ki fita har kawai balaraba ya shiga goma kowa gudu na yake hatta kawai a aji ba mai son zama kusa da ni inda fito nuna na ake yi shari hawayen kiki daina ku ina son zan je asibiti ne ina son in ga likita to a dawo lafiya zauna mana abinda nake so da ke ki cire duk wata damuwa a ranki kin ji ko ki tabbatar Allah na da ikon jarraba bayinsa ta hanyar da ya ga dama kuma hanya ɗaya da za ki ci wannan jarrabawa ita ce ki yarda da ƙaddara duk abin da ya same ki ke haƙuri sha Allah ta zama mai yarda da kaddara abba kin ga yi albarka yadda zalunci ya yi da mutunci na ka ji yadda kaddara ta yi da rayuwata subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haƙiƙa an zalunce ki matuƙa babu wanda zai ji labarin nan naki ba zai tausaya miki ba in dai har akwai imani a zuciyarsa kullum zuciyata ba ta da wani abu sai tunanin faruwar wannan abu idanuwa na ba su da wani abu sai zuban hawaye shi yasa ma har na hau kan titi ba tare da na san inda hankali na yake ba wai yanzu ina shi jamilin yake ba na son ko jin sunansa yana nan a raye yana nan yana harkokinsa kamar yadda ya saba wataƙila ma ya manta da ni a rayuwarsa idan ya manta da ki mu za mu tuna mai yadda aka wulakanta ki yadda suka sa kai yi kuka da ke da iyayenki yadda kika koka su ma duk sai sun koka ta yaya hakan zai faru bayan hukumar kasar nan sun ƙi daidaituwa tsakanin talaka da mai kuɗi shari'a tana da ikon yin wannan daidaiton ki biyo ni ki gani a hankali zan kwato miki hakinki shari'a saɓanin hankali ce malam ta daɗe da wannan taken kuma sa'a ake nema ba gaskiya ba akwai abin da so ki fahimta shari'a hujja take nema ni zan gaya miki haka saboda ni ma'aikacin shari'a ne lauya ne ni mai zaman kansa kuma na tabbatar miki da cewa aiki na zai tabbata miki da hakan mahaifin jamilu mutum ne mai arziki kuma a shirye yake ya ga ya kashe ko nawa ne akan ɗansa zan nuna miki cewa ba ko ina kuɗi yake alfarma ba akwai inda kuɗi ba su da rana ki biyo ni a hankali insha Allah zan kwato miki hakinki gidan su sakina? eh nan ne ina tafi da wata magana ne to don Allah kai haƙuri domin yanzu ina takaicin ba zan iya sauraron ka ba don ba hankali a jikina fitan nan da ka ga mun yi ni da mai ɗaki na za mu shiga gari ne neman ta tun safe da ta fita har yanzu ba ta dawo ba hankulan mu duka tashi suke amma daga nan in ka tsaya ka saurari uzuri na mai yiwuwa za ka iya sauraro na saboda ah, na zo da magana ta shafe ta ne ita sakina a ina ka ganta eh a halin da ake ciki tana asibiti sakamakon hadarin motar samu ni na buge ta da mota inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya same ta a wani hali take dan Allah eh to abin da ke faruwa shine gaskiya alhamdulillah dai wani abu faru ita ba kawai ta dan ji ciwo ne anan sai kuma abin da ke cikin ta gaskiya ta rasa shi eh Assalamu alaikum. Wa Gashi na takardar sammaci ne. Baban yarinya nan wacce ta min shairi na yi mata fyaɗe. Shi ne zai zo ya kawo min gida. Ya kai ƙara na kotu. Wai zancen sammaci nake je ana yi a cikin gidan nan. Eh, wai baban wannan yarinyar ne ya kawo takardar ce ya kai kara kotu shi yasa eh. shi ne duk ya biya ta da hankalin shi kamar an aiko mai da mala'ikan mutuwa lalle tsohon nan wahala ce bata ishe shi ba dan na tausaya mishi shi ne yake so ya ja da ni yake so ya san kowaye ne to zan nuna mishi kowaye ne a ƙasan nan a gaskiya da, ya kamata ka ɗauki kwaran mataki akan wannan mutumin don na lura ne ma yake zuwa mai da mutuncin cikin gidanmu dan albarka je ka ka sha kuruminka ba abin da zai same ka that is my mom wannan haka yake bari je sai mun na shigo hello lafiya lo barista ai babu lafiya barista ɗana tilo ɗaya kwal shine wai aka kai kotu to shikenan ina jiran ka ina jiran ka da daddare sai ka zo na gode hmm. ina tausayin talaka yau laraba 4 ga watan mayu 2011 wannan kotu za ta fara da sauraron ƙara mai lamba kenan slash hcj slash 55 slash 3442 wacce jawabanta yake nuna malam salam mai gadi ke karar jamilu isa akan yi wa 'yarsa fyaɗe wata uku can baya da wuce ɗaya ga watan fabrairun wannan shekara da muke ciki malam salam mai gadi ya ce jamilu ya turo su har cikin gidansa har cikin ɗakin yarsa sakina suka sace ta suka kai ta can gidan jamilin inda ya aikata abin da ake zargin sa da shi kotu tana son lauyoyin sassa biyu su tashi su gabatar da kansu ya mai shari'a sunana barista awal rabiu esquare ni ne lauyan da yake wakiltar wadda take ƙara ya mai shari'a sunana barista jibril madaki san lauyan da ke kare wanda ake ƙara tare da ni akwai abokin aiki ya mai girma mai shirya sunana barista muhammad abubakar lauyan wanda ake kara ka ji tuhuman da ake zargin wanda kake karewa ko kana da wani jawabi wanda za ta wanke shi ya mai shirya ina da abin da zan ce ya mai shari'a laifi na fyaɗe ba ƙaramin laifi ba ne kuma hukuncinsa yana da tsanani haka ƙazafinsa babu shakka bincike ya nuna cewa jamil bai taɓa magana da wannan yarinya ba samsam balantana har ya kai ga ya aikata mummunan laifi na fyaɗe a gare ta an nuna cewa mun fahimci lokacin da wannan abu ya faru jamil ma baya garin wannan kaɗai ya isa ya ƙaryata zargin da ake yi da wannan ne muke neman kotu ta sallami wannan shari'a sannan ta hukunta waɗannan masu ƙazafi domin neman ɓata sunan mutane masu mutunci ya mai shari'a bari sa'awar ko kana da abin da za ka faɗa ya mai shari'a kafin in fara bayani zan fara da faɗan kaɗan daga cikin ɗabi'u da kuma halayen malam su ne iyalinsa da kuma yarsa sakina tambayoyi da na bi na yi a unguwar da malam sule yake zaune ya yi nuni da cewa malam sule mutum ne kamili mutum ne wanda yake zaune lafiya da jama'a da ke unguwar da yake haka zalika iyalinsa hasali ma jama'a da yawa sun nuna cewa ba a taɓa samun wani abokin faɗa ko abokin gaba da yake da shi ba haka zalika yasa sakina yarinya ce da take da kyakkyawar shaida yarinya ce mai rungumar addini yarinya ce mai son neman ilimi yarinya ce mai karatu yarinya ce da kowa ya yaba da hankalinta saboda yadda take sannan in muka duba wata kusurwa kuma za mu ga cewa malam sule mutum ne talaka wadda ba wani abu yake da shi na hannu ba wannan dalili ya sa babu yadda za a yi malam sule tunkari jamilu ko mahaifinsa da neman wata rigima tunda ba ƙarfinsa ɗaya ba hakan ya sa mutane da yawa suke raɗe raɗin cewa mawuyacin abu ne a ce malam sule ya buɗe baki da shi da iyalansa sun yi wa jamilu ƙazafi a kan laifin fyaɗe na gode ya mishira kotu tana bukatan sassan nan guda biyu su gabatar da shaidunsu na zahiri don wannan kotu ta tabbatar da sahihancin wa'annan shaidu ina da shi ya mishira shaida ta farko da zan fara gabatarwa ya mishira ita ce shaida da ta tabbatar da cewa jamilu ya san sakina saɓanin yadda aka gabatarwa kotu cewa bai santa ba zan so a kira aminu labaran Wanda shi ne shaida na farko da zan fara kira kotu tana bukatar aminu ya fito ya ba da shaida kai ne amin labar Kwarai, ni ne shin menene dangantaka da ke tsakaninka da sakina ina ɗaya daga cikin masoyanta domin na taɓa zuwa ƙofar gidansa har sau biyu wannan bawan allah da yake tsaye a gabanka shin ka san shi na taɓa ganin shi sau ɗaya rak a rayuwata a ina kenan ko shakka babu na gan shi ya zo ƙofar gidansa sakina da mota lokacin da ka gan shi a kofar gidan su sakina ko zaka ka iya gaya mana wani abu da ya wakana tsakaninku da shi kwarai akwai abin da ya faru a wannan rana sakina ke nake jira ki bani dama domin in shigar da maganar ki a gurin iyayena da duk wani burina na duniya bai wuce na mallake ki ba kashi da za ka yi haƙuri ka tafi ka dawo wani lokaci saboda yanzu gaskiya kai na ke min ciwo yana daga cikin al'adar mace idan ba ta son saurayi ta yi masa ƙaryar rashin lafiya ni ba ƙarya ne ba ka je kaɗin kawai ka dawo wani lokaci to cikin yana tabbacin cewa hankalinki bai kwanta da ni kamata ki gane irin sanda nake miki sakina shin da zan bankaɗa zuciyata ki ga abin da yake cikin zuciyata kan saki wasu magana nake ta miki amma hankalin kina wani guri wai me haka ne sakina sashi ya nuna min cewa gabaki ɗaya baki tattare da ni lafiya ke a zo nan wurin ki na zo ni ba za ka samu ganina ba saboda kaina na mun ci ke yar gidan matsiyata ni za ki wulakanta ni to wallahi ba isa ba ikon Allah ni ba a ma taɓa an ba a ma wulakanta ni ba ma na yi rashin mutunci balantana an yi min ban ziyawa wuya kurin kai kuma me kake cewa ya fiye maka alheri kuma kai bari ma mama ka shi daga yau kada ka sake zuwa gurinta idan kuma ka sake zuwa wurinta wallahi sallahi sai na yi maganin ka domin ta wace ta wace ni kadai ni kadai ta wace na faɗa maka idiot shikenan dan makara a wannan rana ne ya yi mun barazanar cewa zai ɗau mummunan mataki a kaina muddin ya ƙara ganina a gurin sakina a cewarsa sakina ta gice shi kaɗai bayan wannan babu wani abu da ka sani kuma bayan wannan duk abin da na faɗa ba gaskiya ba ne amma akan wannan abin da na faɗa ko shakka ba na zan iya dafa na gode ya bishira da fatan cewa wannan shida za ta gamsar da kotu cewa Jamilu ya san sakina. Barisa Jibril, ko kana da wani tambayoyi wanda za ka yi wa Aminu? Ina da tambaya ya mai shari'a. Aminu labaran. Na'am. Lokacin da abu wannan abin ya faru, ku nawa ne a wajen? Mu mu uku ne, dani da sakina. sai kuma jamilu da ya zo daga baya sai mahalicinmu Allah subhanahu wa ta'ala kenan wannan ya tabbatar da cewa ba wanda zai inganta wannan magana sai matsayiyarka kenan kadai mu kadai ne dai a wajen ya mai shara. wannan shaida tana da rauni musamman saboda dangantakar da ke akwai tsakanin aminu da sakina zai kai ga cewa zai iya kirkiro zancen da ba shi bane kai ni ba gaskiya na faɗa fa ina bar tabbacin cewa sakinan nan ni ba so take yi ba ni akan gaskiya ta nan. kai shiru ka bari sai an tambaye ka sa jibrin akwai wani tambaya ya mai shara ba da sauran tambaya kotu ta saurari duk bayananku amma kotu ta ɗage wannan shari'a sai bayan sati biyu inda kotu take bukatan sassan nan guda biyu kowane ɓangare ya zo da cikakken shaidunsu wanda shi zai kawo mana ƙarshen wannan shari'a tamu da muke yi a yau Amin alaikum salam. Shigo. Amin alaikum salam. Sakina ke ce? Bismillah zama. Na dawo daga makaranta aka ce ka zo gida kana nuna na same ka ofis. Eh wallahi bukata hakan ce ta taso daga gawa sai sa na je na ce lalle a turo ki ofis da ba gida. Ranar da aka yi zaman fara a kotun nan. Kin ga abokan Jamilu a kotun? Na gansu. Na gansu dukansu. Amma ban ga wanda ya zo har gida ya dauko ni ba gaskiya. Kin tabbata kin gansu? Na gansu. shi ne dai kawai gaskiya ba mai akwai kenan dama abin da na kira kenan dan ki da fatan cewa kuma kin kwanta da hankalin kin yi kokarin mantawa da komai na lura lauyan na yana son gwada masa rashin hankali na to ni kuma sai na nuna masa babu wanda ya isa ya ja da ni bai fada ba ko shi waye ka gane ko mutumin nan yana da basira sosai mu bi shi a hankali kar ya je ya tada mana yankakkiya bai isa ba ba zai iya ba tabbas bai isa ba ni sai na nuna masa cewa ni cikakken ɗan iska a yanzu na fara iskanci ba sai na nuna masa wallahi ya kai ka shigo mu cikin gida duk inda na ga dama in shiga a duniya zan shiga ko bankin duniya ne wannan kiɗin da gani ki ne na buɗe wajeje da yawa duk inda na ga dama in shiga in kaban minti biyar zan buɗe shi in shiga barantana nan gidan da na mai da shi kamar buɗe gwangwamin gesha in ci waye kai kuma me kake yi suna na audu mugun aiki abokin jamilu wanda ka daɗe kake son ka gani ko za ka ce ba ka son gani na amma ya ba ni nake son ganka ba ni kuma anan nake son in ganka me dalilin ka na son gani na abin da yasa nake son in ganka saboda na san kai ne barista mai karewa sakina yancinta kuma ni kuma ni ne wanda zan baka shaida cikakkiya akan abin da jamilu ya sakina saboda ni ne na je ɗauko ta cikin gidansu da kaina ah, ban yadda da kai ba turo ka aka yi kamin illa barista kakka ji tsoro ba wanda ya turo ni ma illa illa in baka shaida akan abin da kake nema menene ba sani ba jamilu na daɗe mai ina mai ayyuka mugan ayyuka kala-kala muka ciniki da shi baya biya na hakina illa sai ya zazzage ni saboda yana ganin ya fi karfin gwamnati bayan da zan yi da shi to ni kuma so nake ranar da za ku yi zaman kotu na biyu ka kira ni saboda in zo in ba da shaida akan yadda za a yanke mana hukunci da shi mu haɗa babban gida da shi don in gwada mar shi yaro ne kuma ni na fi shi iskanci na gode barista ba na son ka gode mu don tun da nake a duniya ban taɓa taimakon kowa ba don haka duk abin da ya gana yi kaina na taimaka Ba tabbata ya mutu ai irin bugewar da lewa lauyan nan sai dai in jikin karfe ne da shi amma ya mutu well done well done well done good job aikin ka yi kyau sosai lauyan da ka ce min ka kashe shi ne aka ga audu mugun aiki ya fito daga gidan shi jira da dare audu mugun aiki ka san shi ne farin sani ma kuwa to ba sai na faɗa maka abin da zaka mai ba zan ƙara ma kuɗi akan alƙawarin da muka yi da kai a baya bukata na shi da kurin kar ya take je kotun nan har shi kan shi an gama zan nuna mai cewar aiki na ya fi nashi Barista Awal. Amma duk da haka wannan shari'a ba za ta tsaya ba, ana bukatan a kawo canjin shi Barista Awal don ci gaba da wannan shari'a wanda take gabanmu a wannan kotu. kai nan kotu ne fa ina da magana akan kesin nan kana da magana akan wannan shari'a shigo kai ne wane me sunanka sunana audu audu audu mugun aiki audu mugun aiki me ka sani akan wannan shari'a abin da na sani akan wannan shari'ar duk abin da ake bincike a kotun nan wannan ne ke sa muke yi ya sa 'yan daba 'yan uwana sun tare na sun mun duka har sun mun wannan raunin saboda kan zo ba da shaida a kotun nan kuma ya sa an buge barista awwal a mota wallahi ƙarya yake ƙarya yake ni da ka zo kama shari'a kotu wallahi ƙarya yake oda kana kotu ne fa ci gaba wata rana ya tura mu gidansu sakina mun je mu ɗauko ta cikin gidansu ya mata fyaɗe a gabanmu mun kawo tirashi good job na gode muku sosai yau kun kawo min abin da na fi so a rayuwata wacce nake so nake kauna cikin gidana cikin ɗaki na akan gado na a all done guys to ya bayanin citan ne um, um, yanzu ka gane ba kuɗi yanzu so zuwa gobe ka sai ku zo in ba kuɗin ku ko ha sai da muka yarjejeniya da kaifin muna kawo ta zaka ba mu kuɗin ba kuɗi kai ya ina faɗan magana kana faɗa ne kai ma are you stupid da Allah ku tafi ku bani na ce muku sai gobe ko kaga da Allah bros kai hakuri kai ku tafi da Allah ku je mana bayan nan ya taɓa tura mu mun saci mota jeep mai gira farado ta babansa ko ka sata min mota dama dama ina neman barawa na sai ku ne kuka sata min mota da kuɗi dala dubu ɗari uku a ciki oda oda oda sai na wallahi oh, na kotu ne fa ci gaba alhaji barawanka yana tare da kai yana gidanka ɗanka shine barawanka shi yake samu kuma baya biyan mu so ka talauta ni dama tun da kuka yi min satan nan har yau na kasa mai da rabin kudin nan kakka damu za mu gamu da kai a babban gida barista jibrin kana da abin da za ka faɗa ya mai shara ba da magana kotu ta saurari jawabai daga bakunan layoyi guda biyu da shaidu wanda suka gabatar mata sakamakon haka kotu ta gamsu da dukkan wannan shaidu inda aka tabbatar da laifin aikata fyaɗe wanda jamilu ya yi kotu ta yanke ma jamilu shekaru goma sha biyar a gidan yari tare da aiki mai tsanani shi ma audu wanda ya taimaka ma jamilu ya aikata wannan laifi kotu ta yanke maka shekara takwas a gidan yari tare da aiki mai tsanani kotu ta ba da izinin a nemo abokin aikin audu tare da saurayi wanda ya niyan halaka barista awal don gurfanar da shi a gaban wannan kotu kotu ta tilasta jamilu da danginsa na biyan kuɗi miliyan ɗaya wanda zai zama diya ga sakina da kuma jinyan da ta yi babu abin da za mu ce da kai sai dai godiya da fatan alheri a dalilin mu ka shiga wannan yanayi da kake ciki ba komai da tare mu gode wa Allah ai dama na shigo wannan sana'a ne ba don komai ba illa in bambanci tsakanin ƙarya da gaskiya in taimaki talakawan da ake danne masu haƙƙinsu to sai dai ba mu san me za mu biya ka ba ladan wannan aiki da kai mana <laughs> ba ku da abin da za ku biya da shi ko kuna da kuɗin da za ku bani da ya kai ladan da Allah zai bani illa Allah ne kawai zai biya ka mun gode Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi ubangiji Allah ya saka fa haka ci gaba Allah kuma ya tashi kafaɗinka. abubuwa da yawa irin wanda ka aikata marasa kyau kuma ka san shirya ta Allah ce za ka iya shiriwa nan gaba ka zo kana neman ta ta yafe maka ita kuma ta zan bata nan to shi kenan Allah ya baka lafiya sai an zuma. Thank you. ki a gidan nan ba alkhairi ba ne. Duk yadda za a yi ki kokari ki nemi miji ki aure. mu muna son ta yi auren nan malam. Amma inda matsalar take shine tun daga lokacin da al'amarin nan ya faru da ita har zuwa yanzu babu wanda ya ƙara zuwa kofar gidan nan da zumma zai aure ta kowa ƙyamarta yake yi mutane ba sa hangen ƙaddarar da ta faru da ita hangensu shine ta taɓa yin ciki a waje haba umma me yasa ke faɗin wannan magana gaskiya na faɗa sakina assalamu alaikum nauni na gaji sakina sallama da kofin gida ka je ka ce na ce ba zan zo ba je ka ce tana zuwa sanya umma ko na je mutane sai gunta masa za su yi kin ga ko in ya tafi ai ba sai ƙara dawowa ba duk da haka ki tashi ki je sakina zai yi wanda ya zo wajenki yana da tunani fiye da na sauran idan ya yi bincike ya san gaskiya zai iya miki uzuri ki tashi ki je wannan tabbas haka ne amma ki daure ki tashi ki je jarrabawa ne daga Allah duk yadda Allah ya so haka zai yi da bayansa ba wani dan adam da ya isa ya hana abin ya faru saboda haka je kuma kenan dama kai ne ni ta neman ka da mu da su babu don me maka godiya akan abin da kai mana amma aka ce ai ba ka gari gaskiya ne bana gari na sami canjin aiki na koma abuja da aiki yanzu ya su baba su mama lafiya kalau mun gode akan nuna jarumtaka wurin ba da shaida na da kai aminu duk da dai ka san wa'annan mutanen mugayen mutane ne sakina komai zan iya yi a kanki domin ina son ki duk abin da kika sani zan iya yi a kanki muddin bai ƙetare shari'a Allah ba na gode aminu Allah ya saka da alkhairi mu shiga daga ciki sai ka gaida su mama to kafin mu shiga ina so mu wata magana wancan karin zan zo? Wancan karin kana da hujjar neman aure na? Nan karin kan kafi kowa sanin abin da ya faru da ni. Jinin wani ya shiga jikina. <laughs> Na kazantu da Kazantar me? Kina so ki ce min kin yi zina ne? To ki tattara komai ki bawa Allah. Dauke shi a matsayin kaddara wannan. Ba komai bane. dawo ashe ba ka manta da ita ba ai baba har abada ba zan manta da sikina ba domin tsoron allanta da iliminta shine janyo ni gare ta kuma ina mai fatan cewa wannan abin da ya faru da ita ba zai sa ta canja daga yadda na santa ba mu dai babu abin da za mu ce da kai sai dai godiya saboda ka nuna fifiko na addini akan ra'ayi to ubangiji Allah ya tabbatar da wannan alkhairi Allah ya nuna mana yiwuwarsa eh. to amma kana ganin iyayenka kuwa za su baka goyon baya akan haka ai umma ban zo nan ba sai da nemi yadda su ɗari bisa ɗari kuma suka nuna amincewa su kai don haka wannan ba wani abu bane insha Allah masha Allah alhamdulillah Allah ya tabbatar da shi idan mai yiwuwa ne Allah ya tabbatar kuma ya cusa alkhairinsa a cikinsa ni lami zan ɗan fita kasuwa akwai abin da ake bukata ne to lami to shi kenan Allah suke kalan madalla lafiya madalla lafiya